وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da barkan mu da sake saluwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun a ah, tafiri a cikinsa cikin littafin at-tashil li tanzil da malam ibn duzai alkalbi almaliki a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar goma ga watan rajab da shekarar 1443 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da sha biyu ga watan biyu na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin mukaddima har yanzu wannan shi ne karatunmu na tara a jerin karatu da muka gabatar a cikin wannan littafi muna karatu cikin ban mukaddima ko mukaddiman bangare biyu hali ya kasa ta bangare na farko da bayani ga ulumul qur'an bangare na biyu ita tattaro kalmomi na alkur'ani ya tara su wuri guda daga kawo ma'anoninsu domin a san su kafin a zo gare su sannan kuma ya zama da cewa eh, ya sauƙaƙa ta inda in ya zo gare su ba lalle sai ya kawo su ba haka nan kuma ya zama ya san duwan da ke son ke su a ganin ka same su a tare wuri guda zai kuma su ke hada a kan mutum suna warwatse a wurare daban-daban domin ya biyo su bisa ga tsarin hurufin hija'iyya tun daga alhamza ya zo ba'un ya zo ta'un ya zo sa'un har ya tafi zuwa yawon sannan ya karkar su da yawon. to haka muka biyo yadda ya biyo su muna ta tafiya Allah ya kaddari satin da ya gabata muka tsaya a ƙarshen harfin mim yau insha Allah za mu tashi daga harfin nun kalmomin da malam ya tattaro su cikin mufradat waɗanda ke karkashin nunu mana waɗanda suka fara da nunu da kansu za mu tashi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نور له معنيان من النور ومن الانتظار فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف ومن نور العين يتعدى بإله ومن نور القلب يتعدى بفي نعم لا يتي حرف النون harfin nun nazar kalma ta farko da ya kama da ita ce kalma ta nazar yace lahu ma'ana ne tana da ma'ana guda biyu minan nazari wa minal intizari an nazari anan yana nufin na kallo al'intizari na sauraro na haka ana cewa nazara yanzuru ana nufin ya kalla kuma ana cewa nazara yanzuru ana nufin ya yi sauraro kamar yadda kowannen su ya zo a cikin alkur'ani yace fa idza kana min al-intizari ta'adda bi ghairi harfin idan ya zama min al-intizari ne na sauraro to ya ta'adda ya ta'adda shine yana kaiwa zuwa ga mulinsa ba tare da ai harfi ba tare da harfin jarwa shine ila idan an ce nazartuhu ma'ana na saurare shi ba na kalle shi ba amma idan ana so a ce kallo to sai an hada shi da ila nazartu ilaihi shine ne kallo zuwa gare shi amma nazartuhu na saurare shi kaga idan kana so ka ce na kalle shi kace nazartuhu a larabci ka kuskure idan kana so ka ce na saurare shi kace nazartu ilaihi ka yi kuskure an gane waɗannan ko to haka nan suka zo da suka zo da yawa cikin alkur'ani yana cewa unzuruna naktabis min nurikum kaga unzuruna kaga ya tafi ya ce unzuru ilaina ba unzuruna kaga unzuru shine fi'ili amri dan nazara unzuruna ay intaziruna saboda bai zo da ila ba amma inda yazo da ila kaman afala yanzuruna ila al-ibli kaga ala ila al-ibli kaga nan yazo kun haka nan Allah ya ce wa tarahum yanzuruna ilayka kaga nan ila ta da ila tazo shine ma'anar gane da wannan zama shari'a da ta dabara inda Allah yake cewa wujuhun yawma bil nadhiha ila rabbiha nazira to su wasu kuke wannan yini masu walwala ne da kalli da sheki saboda ni'ima Allah ya samu daga cikin su sai ya ce ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijin su suna masu kallo kaga nazira ya kaga ila ta zo kaga ila ta kan gabaci fi ila ila rabbiha nazira kaga ila rabbiha nazira tunda nazira ta zo ta ila kaga ba sai abu sai kallo ya haka ma'anar ayar shine muminai suna masu walwala wasu fuskoki na walwala da sheki da haske kuma suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu nan ayana daga cikin da suka tabbatar da cewa muminai za su kalli ubangijinsu Allah ya samu daga cikinsu to mu'tazila da ire-iren su yan bid'a waɗanda ba sa dogaro ga abin da ya zo suna gina abubuwa ne daga nasu tunani da nasu istihadi da kafin su da mantiki da falsafa sai suka kore kallon Allah suka ce ba mai kallon Allah alhana Allah ya ce wujuhun yawm idin nadira ila rabbiha nadira kuma ga zama ya zo ya fassara kuma akida su ita ce irin wannan akida ta yan bid'a akidar mutazilawa suna kore cewa mu'minai ba sa ganin Allah ba mai ganin Allah kuma gashi ya zo kan ayar haka sai mata dabara sai ya sauya ma'anar daga ma'anar nazar na kallo zuwa wata ma'ana ta sauraro sai ya ce ila rabbi hala ila gairihi muntazira tana mai sauraro tana mai sauraron hisabi daga ta ba zuwa ga wani ba kaga wannan dabaru ne da aya yadda suka zo inda nazari yake bi ma'ana kallo to ya ta'adda bi ila inda yake bi ma'ana ka sauraro bi ya ta'adda bi ila ce wannan kenan wa min kalbi haka nan yana zuwa nazaril kalbi kallon zuciya abinda ake so ka kalla da zuciyarka ka yi nazari ka yi la'akari Ta wannan shi kuma yana zuwa ya ta'adda bi fi afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi ya ma khalaqa Allahu min wa an asa an ka duka raba ajalu afalam yanzuru fi malakuti samawati kaga shi yazo nan saboda nazarul qalbi ba na nufin kallo da ido ba kallo da zuciya an gane ko to akwai kallo da zuciya wanda yake zuwa bi wannan ma'ana hakanan wa ya ta'adda haka ne ko wa min nazar alqalbi ya ta'adda bi sai an zara shi kuma ka karanta shi bi alif asir wa minhu anwirni wa min al muntawi munzarina min al munwarin mm. shi kenan ya ce akwai anzara ita kuma anzara kun ga an mata tariya bil hamza nazara yanzuru nazara shi ne sulasi dinsa yanzuru kaga mudari'insa na sulasi unzur shi ne fi'il al'amr shi ko wannan anzara kaga an shigar da hamza kamar kaman kamar kaman kace kharaja yakhruju ukhruj sulasi idan na kai ku ina kai ku an zara shine da an zara da an zari tafi su eh duk ba matsala duk ba su da matsala an zara abin da yake nufi bil alif shine shi shasa ku ya ce bil alif da kan kace an zara shine fi'il madinsa idan kace an zir shine fi'il mudarinsa wancan na kawo muku asalin sulasi din sa ne kafin a zo kan wannan sulasi din shine wancan nazara yanzuru shi maka zama yanzu nazara maji yanzuru mudari unzur shine fi'il al-amr shi ko wannan anzara yunziru shi amrin sa anzir kaman akhraja yukhriju da akhrij akhrij shine amrin sa amma ne ko to kaga shi ma wannan anzara yunziru anzir za ka ganin da ya kawo anzara an ka dauke shi fi'il al-madi fala ba'sa bi anzara ko ka ce fi'il al-amri anzir duk la ba'sa an gane ma'anar san kace an zara bil alif akhara an gane ko akhara shine jinkirtawa minhu anzirni kaga anzirni fi'il amrin sa anzirni da fi'ilin yace kala rabbi anzirni ila yawmi yub'asun anzirni ka jinkirtar da an gane yace eh, wa min al-munzarina hakanan Allah yace da shi qala innaka min al-munzarina kaga munzarina shine ismul maf'ul na anzara. an gane shi ko wancan na nazara ismul maf'ul din sai yake kasancewa nazara abin da ka kalla ismul maf'ul din sai zama na'am manzar manzar abin kallo eh manzur maf'ul shi sulasi kidan sauki sai fi'ili sulasi ne ismul fa'il din sa ala wazni fa'il ismul maf'ul din sa ala wazni maf'ul kataba yaktubu mai rubutu katib fa'il abin da aka rubuta maktu mafkul cikin sauki ne talafi bai da matsala a jalasa ya jilisu fa huwa jalisun qara'a yaqra'u fa huwa qari'un abin da aka rubuta shine maqru'u gane ko to amma inda ke da matsala shine idan ya dara da sulasi ko ya kai rubai ko ya kai kumasi ko ya kai sudasi ne ke da matsala shi kuma ba wata matsala ba ta kiyasi za ka buga shi ma kamar yadda shi yanda yake zuwa ga filin mudari'insa tare da mai da harfin mudari ta zama mimun mai zamma shi kuma harafin kusa da ƙarshe an gane harafinsa na ƙarshe a can nazara yanzuru shi ne sai ka yi masa fataha idan ismul mafa'il ne idan ismul fa'il ne ka yi masa kasara an gane ko kace munzir ne ismul fa'il munzar ismul maf'ul kaga nan fa innaka minal munzarina kaga munzarina daga cikin waɗanda ake rinkin akwai irin wannan ta zo irin wannan sigar a suratul wasafat Allah ce wala kada arsalna fihim munzirina fanzur kaifa kana akibatul munzirina an gane to idan ka rike wannan zai taimaka maka bambanci ismul fa'il da ismul maf'ul idan fi'ilin ya daga sulasi Ka ga wancan filin anzara da zalu wannan kuma anzara bambancin su kawai harafin nan kuma harafin mafitarsa guda komansa guda an banda wasu yan siffofi da wannan ya kunsa na kauri na isbaqi da istila'i wanda wancan bai da su shi ne bambanci yasa da zalun da za'un suna kusa da juna kaga wancan anzara da gargadi wannan anzara da jinkiri amma ka zo isimul fa'il din wancan munzirun da zalun wannan shi ma munzirun da ba'un اسم المفعول din wancan munzarun to shine malam yace eh, wa minhu min al sai eh, wannan ne kuma rana ta lauke alfina zayawa ba munzari ila maisara shi ma nazaratun ila mai saban na zo usratin fa naziratun kaga naziratun sauraro shi ne jinkiri an jinkirta masa idan kana tana bayani game da bin bashi ma'ana idan wanda kake bi bashi zo usratin ma'abocin matsanancin yanayi yana da cikin wani yanayi an yi alkawari zai biya ka karshen wata kuma watan ya zo ya shiga cikin wani matsanancin yanayi bai da abin da zai biya ka idan ma'aikaci ne wata ya zo bai samu albashi ba an samu matsalar kwamfuta wani abu kai kuma kai baka shi aka shi wata baka alkawari ka nan ya zama eh, mu'azu usra an gane shi sai Allah ya ce naziratun abin da ya kamace ka shine kai masa jinkiri kaga naziratun jinkiri shine mahallin shahid ila mai shara zuwa ga lokacin da zai samu sassauci ko Allah ya kawo karka to tunda kun yi alƙawari ga san wata baka biya ni ba mun zan daga maka kafa zuwa wani wata amma fa sai ka kara kuɗi kaza wanda wannan kuɗin shi yake kira riba da kuɗin Allah shekara ya haka ya sa ga ayat ta zo a jerin bayanin riba sai ce wani kana zo usratin fa naziratun ila idan mutum na cikin matsanancin hali tausaya masa ake. ba ƙara ɗora masa ba ka'i ake ba kaga masu ba ƙara ɗora ma buƙaci bala'i ne wannan kun yi alƙawari zuwa ƙarshen mata yanayi ya sa bai samu abin da zai biya ka ba kaga ba musguna masa za ka yi ba ba kai shi za ka yi a ɗaure shi ba saboda bai biya ka kun yi alƙawari ba ƙara masa kuɗin ruwa za ka yi ba abin Allah ya shefa naziratun ila mafiya to wannan shine duk malaka da shi kalmar nazira bayanin ya riga ya نظرة بالضاد من التنعيم ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة وأما إلى ربها ناظرة فمن النظر malam ya ce eh, nazaratun bibbaɗi minat tana'umi an gane tana'um shi ne martan ɗin jin daɗi da ni'ima shi ne tana'um wa minhu wujuhun yawma na nazira ya kawo ya kawo mhm. zakallahu khaira wa minhu wujuhun yawma idhin nadira an gane daga nadira shi yake min bidad wancan da muka gama bidda to wannan kuma bidadi nadira min at-tanaqqu ni'ima mutum yana cikin ni'ima sai a tabbata shi eh, yana cikin nadira daga cikin da Allah ke cewa wujuhun yawma idin nadira wasu fuskoki a wannan yini na ginin kiyama nadira ai na'ima wata cikin ni'ima da yanayin haske da walwala da sheki to shine ma'anar nadira amin Allah ya samu daga cikin su eh, wa amma ila rabbiha nadira shi kuma ila rabbiha nadira fa minan nadari na kallo saboda nadira ala wazni fa'ila kaga fa'ila kaga tunda yazo fa'ila kenan filin sulasi ne daga fi'il salatu ya koma can nazara zuru. ko dai na kallo ko na sauraro amma mace in zo da ila to ya zama na kallo to kaga wannan ya zo da ila kuma daga ila din ta ko ta ba ta fili ko ta zo bayan sa ta tafiya su guda to zaka ila rabbiha nazira wannan na kallo ne fa minan nazari na kallo ne yace sai mene na'amatin bi kashin nuni min an-na'im wa bi kasriha min al-in'am yace na'amatin bi fathin da fathan nun na'imi daga ni'ima ibnu jubayr ta min tanaqqumi ma'ana masdar ne na jin daɗin ni'ima yace wanda asalin sa dauko sigar fi'ilin ta zo ala sigar marra marra shine abin da kai guda yace na'amatin kaman a ce na'amatin ka ji dadi so guda sigar kenan yace amma yanda ta zo anan ta nuna cewa tunda masdar ne kuma masdar da yawan sa kaman guda ne to da ma'ana yana nufin yawaitawa ma'ana jin daɗi to da haka ni'imatan minan na'imi jin daɗi wa kasriha min al-in'ami da kasrata kuma ni'ima abinda Allah ya ni'ima da shi a gare ka shine an al-in'am masdar ne na an'ama shi kuma an gane wancan Allah yana cewa ah, wa na'matin kanu fiha fakihina ni'ima da suka kasance a ciki suna masu walwala haka eh, ni'ima kuma mai kasara kamar da Allah ce mali ahadin indahu min ni'matin tujza kaga da wannan ni'ima in'ami yawa wani ni'ima kalma ta gaba shi ne. hiya al-ibil wal baqar wal ghanam duna sa'ir Baha'i. Ya ce Al'am na shi ka tace gaba wa yajuzu tankiruha wa ta'nisuha wa yuqalu aidan wa yuqalu laha aidan na'am shi kenan wannan shine karshen kalmar mala yace an'amun hiya al-ibilu wal-baqaru wal-ghanam wannan su ake kira an'am Allah ya ce min al-an'ami hamulatan wa farsha idan kuma yace ta azwajin min al-dha'ni ithnaini wa min al-ma'z ithnaini kaga dha'n shine jinsin eh, tumaki wal shi shine jinsin awaki kaga min al-dha'ni ithnaini wa min al-ma'z jinsin tumaki biyu namiji da mace jinsin awaki su ma namiji da mace haka ce sai ce wa minal ibil ithnain wa minal bakari ithnain a ga jinsin raƙuma shi ma namiji da mace jinsin shanu shi ma namiji da mace nan jinsi sune jinsi guda hudu amma an kan mai da su su zama uku saboda jinsin awaki da tumaki akan musu bugu guda sai zama ganam an gane da an ce ganam ana nufin jinsin awaki da tumaki sune bisa shi ko to kaga waɗannan su ne eh, to shine jinsin shi yasa suke a guda uku maganan yace al-ibilu wal baqru wal ghanam yace ganam ya kunshi waɗannan jinsi guda biyu duna sa'irul baha'im banda duk sauran dabbobi haka irin su barewa ba sa shiga irin su dawaki ba sa shiga irin su jakai ba sa shiga yake to zamu ga ibn jarir dabari a suratul ghafir an gane ko inda Allah yake cewa Allahu allazi ja'ala lakum al-an'ama minha wa min hata akwalo na ta shigar da na jin jaki ko doki ya shigar da dawaki ko jakai a cikin an'am amma gurin fassara ne ya ka fito can fassara su cikin an'am ba sannan ma abin da ya sa ya kawo kawai saboda Allah ya ce litarkabu an gane ko ya ce 'Allah la yaj'al lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun sai ya san da tarkabu minha din ya koma zuwa dawakai da jakai waɗanda ba a ci sai dai hawo da kuma waɗanda ake ci su waɗannan to amma da yawa da su malaman fasara sun takaita hatta wannan guri sun takaita daga waɗannan domin cikin sako ɗin waɗanda ake hawa kamar raƙuma an gani akwai wannan da kuma ba a hawa kaman eh, ganam eh shanu to wani lokaci ana sa musu eh, eh, abalanke akan sa musu abalanke da haka shanu ko a hau ko kar a hau amma dai awaki kaga ba ta mako da laifi ba a hawa rago ko a kuya. shi kuma raƙomi ba ta mako da a da hawa shi kuma jinsin shanu bai da bai da to da kaga kenan jinsin ana huwa allazi ka ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kuluna ita kai ta da gobe. amma ibn jarir tabari rahimahullahu ya shigar da dawaki a cikin nan sai a dauka ya shigar da su ne kawai saboda litar kafuwa kuma haka ya fassara su yace to wannan ta kai gare su duna sa'iril baha'im wa yajuzu tazkiruha wa ha?" ana yi musu tazkiri ko ai ta'nis hiya al-an'am wal an'ama kaga da ce an yi me ta'anisi saboda lamiri ya koma zuwa gare ta mu'annas kaga da tazkiri ya kai sai a ce khalaqahu an gane yace to yazo da tazkiru ha wa ta'anisu ha eh, sai yace wa yuqalu laha aidan an'am an gane an'am kamar da Allah ya ce allazina amanu la taqtulu sayyida wa antum hurum man قتله minkum mutaammidan fajaza'un مثل ma قتل من النعم kaga wannan sune na'ami za ka akan ci da su na'am aka ci da su na'am wa wannan kenan ko Allah idan na'am shi kenan sai kalma ta zo eh, eh ai ko da jam'i ne abinda ake nufi shine cewa idan abu jam'i ne ba na maza ba ko ka kawo mashi jam'in lamirin jam'i ko lamirin mufradil mu'annas an gane ko duk da su gare su su abubuwan da suka gabata an'am jami'i ne amma lamirin da aka musu nan lamiri ne na mufradin mu'annas amma yana amfani ana amfani da shi ga jami'i idan na gairu lokala an gane wanda amma ba a cewa hadin ita lamiri ne na jami'i sai da ce mata lamiri ne na mufradin mu'annas amma akan yi amfani da ita ga jami'i li ghairi al-uqala irin wannan sai a ce an ama halaka ba ta ce khalaka hunna ba an gane ko wani lokaci kuma an ga dama a ce khalaka hunna an gane ko kamar ne ce baka za hunna saba samawatin fi yawmin haka da hunna ya nuna na koma ga samawati kuma na ya cewa khalaka kaza khalaka wallahu alam ni'ma kalimatu madhin na'am wa yajuzu na'am na'am ni'ma wa yajuzu fiha kas كسر النون وكسرها وإسكان العين وكسرها نعم Kalmar ni'ima, نعم العبد wannan ita ce kalma suna kiranta filu madi filu madi ce ni'mal abdu an gane ko bi bisa an gane bi kalimatu wannan kalimatu mudhin waccan kalimatu zamme yace ni'ma kalimatu mudhin yajuzu fiha kasrun nun an gane ai kasrun nun wa fathiha ay fathan nun kowane aka yi su wa iskanul aini ana iya yin iskanul aini a cikin ni'ima ko na'ama a ga ni kasirul an yi nun da kasirul nun tare da iskanul aini ko yi sai kasirul aini a ce ni'ima ko na'ima an gane ko ni'ima da kasira bi gaba da ko na'ima ya shi fatil aini wannan ko kalimatu tasdiqin ta ba ita ba wancan ni'ima يجوز فيها كسوة حنون وكسرها وإسكان العين وكسرها شيكي نقو لن يفسر معنى كلمة مدح إذا أكتش نئم الرجل كنغ يبوني أنا يبوغ وانا أكامبتا نئم الرجل زيدون نئم الرجل زيدون an gane suna cewa ai zaidun ni'imar rajul suna cewa zai shi ne makhsusun bil shi kuma fa'il ɗinsa shine ar-rajul ar-rajul li irabun sa ni'imar rajulu huwa zaidu daga dina malaman nahu mahallin ne kalma ce ta madihin da ke kawo ta ana iya karanta ta da iskanil ayin da kuma kasu ina karanta ta da iskanil ayin to yana da iskali saboda gaba gaba harafin da ya biyo bayan ta za a masa idigami idan ga masa idigami sai ta ba da wahalar karatu kamar ni'imma eh, ni'imma wanda kira a ce wasu da cikin kuka kamar abu ja'far sun karanta ta gama tana da wahalar karatu amma karatun da ya fi mafi yawan kura a kai shi ne ni'ima an gane ni'ima ni'imal abdu da sukunul ayn ko eh, na'ima akwai kira a na'ima wannan su ne suka fi shahara wallahu alam sai kalma ta gaba na'am bi fathin nun wal ayn كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة ويجوز في نعمة نعم نعم ويجوز في نعم كسر العين كسر العين وفتحها نعم لن يتي آه، نعم بفتح العين والنون هكذا نيكو بفتح العين وفتح النون والعين كو فتح النون والعين كرنت تدفتح النون والعين حين أتي نعم كما قل نعم وأنتم داخل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم هذا نعم بمعنى إيه يتيتو أن النعم تنازوا بفتح العين بفتح النون والعين كلمة تصديق كلمة تكسكتاوة wa muwafaqatin ala ma ha kuma muwafaqa ce daga abin da ya gabace ta gane abin da ya gabace ta shine hal wajatu ma wa'ada rabbukum haqa qalu na'am abin da kuka faɗa din nan shi maka gasgata an gane ko kace hal ja zaidun na'am ma'ana ja zaidun hal darabta zaidan na'am ai darabta zaidan an gane ko hal lam tazhab ko kace mishi eh, ma zahabta ila zaidin baka tafi zuwa gurin zaidu ba ce na'am kana nufin tabbatar da magana da ya faɗa ma zahabtu ila zaid an gane sa kamar da Allah ke cewa eh, ha za sahihu na kace za sahihu na kace na'am nufin laisa sahih sai sa ka'idar larabci ba a ce maka alaysa ka za kaza ce na'am sai da ka faɗi bala ita ce za ta nuna shi ta bala ta ta kai ga tabbatarwa idan magana da ka fada ta tabbatarwa ce to bala ta ƙara tabbatar da ita idan magana da ka fada ta korewa ce to bala ta tabbatar da ita shine bambancin bala da na'am gane ko laisa zaidun mujtahidan in ka ce na'am shikenan laisa zaidun mujtahidan saboda ita na'am tana tafiya ne dai abin da ka fada abin da ka fada shi ta gina akai ita ko bala ita ta gaskatawa ce ko abin da ka fada na tabbatarwa ne ko na korewa ne ita bala akan tabbatarwa ita kuma shi. a ganin suke da bambanci أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم كذا بلى تتبتر شيء ولله هو قادر أما أنا أمن أقولي كذا ما أي ليس عندي كذا كم بعد أتشن لا أنقادي ما بنجم بلى نعم يتبتو نعم آه، في آه، منين موافقة على ما قبلها بالنفي أو الإثبات التدليل ما قبلها تجيء da khilafi bala sabanin bala fa halin isbati khassatan ko magana da ka faɗa ta korewa ce ita bala tabbatarwa take wa yajuzu fi na'am aini wa haka ne ko haka yake yace na'am yana zuwa fatful aini da kasriha ita ainun da fata kanunan da fata masu karanta ta kul na'am ko kul na'im shi ne kira da kisa'i qalu na'im da kasral aini an gane a cikin ingantacciya ita ma ta zo daga cikin kira'atul qur'aniyya kuma daga cikin kalmomin na'am tana zuwa na'am ko na'im an gane ko ce hal da aka zaina ka ce na'im na tarihi kamar yadda zuwa kira'ar kitai sai kalma ta gaba هو المضاهي والمماثل والمعاند وجمعه أنداد يتي ند هو المضاهي wal mumathil kaga baha makamanci gane kamar da Allah ya ce yudahuna qawlan ladina kafaru min qabl yudahuna ko yudahuna daga sabanin kira mafi yawan kura sun karanta ta yudahuna kaga wanda su karanta yudahuna daga baha yudahili shine kamantawa shi aka shi kuma wanda su karanta yudahuna daga baha yudahiku kalmar din ma'anar su guda to da haka shine mudahi wal mumathil misl an gane ko lillun shi ne yawa abu makamanci wa makamanci wa minna nasu min yattaki zumin lahi an dadan da yabona hun karon billah eh, yace wal mu'anit haka nan wanda yake da mu'anit shi ma kusan ma'anarsa ko na ta'annuti wanda ke ja an gane mu'anit wanda mu'anit سوى na kuma جمع تشيني أندادا وإنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في ne. وتجعلون له أندادا كلمة تقبع أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه ومنه نذير ومنذر والمنذرين وكيف نذير أي إنذاري فهو مصدر ومنه عذابي ونذر ونذر النذر بغير أمر ومنه أو نذرتم من نذر وليوفوا نذوره malam ya ce an zara kaga anzara zara shi ne mutaddi sulasinsa zai zama nazara nazara daban an daban sai ya fara da an saboda ita tafi yawa daga baya ya kawo nazara ɗin ta sulasi an gane sabanin kun malaman ma'ajin wanda suke rubutu ga mu'jam irin su kamus irin su al-misbahul munir irin su lisanul arab duk wanda zai rubutu ga kamus farkon kalma da zai farka ba su lafiya saboda shine asali an gane ko kalma in kana neman su to farkon abin da za su fara maka ne ta tulasin to kaga anzara ba za su fara ka maka anzara ba sai su kawo maka nazara saboda shine asalin fi'ilin nunun zalun ra'un idan sun gama da shi sai ce anzara, kuma ta zo da hamza ga kaza ta zo da tarihi ga ma'anarta to ganin da yake shi yana bin ma'anoni ne na alkur'ani musamman kalma da tafi yawan zuwa kaga yawan zuwan anzara ya fi yawan zuwan nazara yace anzara bi ma'ana a'lama bil makruhi sanar da mutum ga abin da yake mummunan abu ne kana mutum gargadi cewa abu kaza fa na tafi to kai masa gargadi an gane larawa na cewa kad a'zara man anzar kad a'zara man anzar kalma ce fasihiya baligiya cewa wanda ya riga ya maka gargadi ya riga ya ɗebe ma hanzari ya fita daga hanzari ya ɗebe ma hanzari da abin da ya faru kaga shi ya riga ya fita shi ne ka ta'azara man anzara ya ce to al-ta'arif Alama bil makruhi qabla wuqu'ihi wa minhu nadhirun kana nadhirun fa'ilun daga anzara galibi fa'ilun yana zuwa ne daga nazara an gane ko daga fa'ala fa'ilun daga fa'ala kaman eh, rahimun kaga rahimun fa'ilun ne kaga na kwata daga fa'ala rahima yarhamu fa huwa rahimun ismul fa'il sai rahimun rahimun shine fa'ilun an gane fa'ilun yana iya zuwa ismul fa'il yana zuwa ismul maf'ul kaman nan rahima yarhamu in an ce rahimun kaga rahimun wanda ke jin kai ko wanda aka ji kai shine rahimun waye rahimun mai jin kai ko wanda aka ji kansa shine rahimun mai jin kai shine rahimun shi yasa ake sufanta Allah da rahimun kaga baka da Allah da rahimun kana cewa Allah wanda aka ji kansa an gane kuma bawa kaga bawa dan haka kenan rahimun fa'ilun ne bi ma'ana fa'il yana zuwa fa'ilun bi ma'ana maf'ulun kaman katilun idan an ce katilun katala katilun qatilun shine makashi maqtulu ismul maf'ul da kashi shi ko fa'ilun a wannan wuri yana zuwa bi ma'anar maf'ul ba a cewa katilun ana nufin wanda ya kisa kamar can kuma ba a cewa rahimun ana nufin wanda aka ji kai kaga kenan tana zuwa kowane biya dangane ga inda ta zo to wani lokaci tana zuwa kuma bi ma'ana muf'il ismul fa'il na fi'ilin da ba sulasi ba kamar nan kaga fi'ilin sa ba sulasi bane anzara sai aka ce nazirun kaga nazirun fa'ilun ne daga fi'ilin da ba sulasi ba haka nan basirun kaga basirun ismul fa'il ne na fi'ilin da ba sulasi ba shine absara an gane ko abasara kamar da yake cewa karja akum basairu min rabbikum faman abasara falinafsi kaga abasara shine fi'il mudari'in shine mari kalmar ta abasara ta gani to ismul fa'il din sa mubsirun an gane to fa'ilun bi ma'ana mubsir to shine irin wannan nazirun bi ma'ana munzirun yake nazirun wa munzirun a cikin ma'anar sa wal munzirina munzirina ismul ah, jam'i ne na munzirun wala ga arsal na fihin munziri na daga jami na munziri wa kaifa kana kuma nazirun bi ma'anar inzar haka nazirun yana zuwa bi ma'anar masdar shi ne gargaɗi amma ne nazirun kuma an ta ma ja ana min bashirin wa nazir ba ga ja akum wa nazirun kaga nazirun anan nan mai gargaɗi amma a nan gurin fakaifa eh, kana nazir ma'ana yaya gargadi ta ganin gargadi ba mai gargadi ba a can kuma nazirun mai gargadi to da haka in ya zo mai gargadi ya zo fa'ilun bi ma'ana mufil idan ya zo bi ma'anar masdar nan masdar ɗin sunan aikin shi ne gargadi to shi ne fakaifa kana nazir sannan nan na daga cikin kwanci kamata mu yi la'akari da shi daga cikin abin da ya shafi rasumul qur'an shine ire-iren wannan ya'un da ake kiranta ya'ul mutakallim an gadda ko wani lokaci in ta zuwa karshe akan cire ta saboda tanasuqi ru'usul ayat saboda karshe karshen ayoyi ya tafi ala nasa'in wahid kan gane kaga wannan ayat ta fara iktarabatil sa'atu wa shaqqal qamar wa yaru ayatan yuridu ya kulu sihrun mustamir tana ta tafiya da ra da ra da ra da ra kan gane ko fa hal min muddakir fa kaifa kana azabi wa nuzur ga nuzur da inzali can naziri to da kasu canza sai a kibe ya unda kuma ta kaifa kana azabi wa nuzuri kaga sai ka sauya daga da ta dauko to sai ana cire irin wannan yawon din shine mallai ya nuna mana an cire ta kaifa kana nazir ai naziri abin da ke nuna mana an cire ta kasaran ra'un da kaga an yi kasara to an cire inzari shine ma'ana fasararsa gargaɗi na ba ga ya ƙara da ya'un ba inda nazir ɗin inzar ne da bai da alaƙa da ya'un amma saboda an cire ya'un ɗin shi yasa gurin fassara sai ya'un ɗin ta tawo me ya nuna mana an cire ya'un ɗin a gurin karatu nazir da sai da ba a cire ba sai zan fa fa kana naziru an gane saboda wannan haka ne da Allah ke sa uri kuma ayati fala tasta'jilun kaga nan fala tasta'jiluni ba tasta'jiluna ba da tasta'jiluna ne kamar da sauran ke zuwa kaga babu yawo amma tun da ta zo fa ta fala tasta'jiluni babu yawo da aka fala ni gane irin wannan ko to wannan yawo da kan cike ta rubutu amma kuma tana nan a gurin fasara tana nan a gurin ma'ana na'am eh ta zama ne kawai an cire ta an gane kace ma'anawi tana bada wata ma'ana daban yace fa huwa masdarun wa minhu azabi wa nuzur wa nuzuru alif shine an-nadhru kaga an-nadhru bi ghairi alif wanda bai alif a farko shi mai alif shine anzara shine an-inzaru shi masdar dinsa sa inzar koko eh, masdar dinsa shine inzar koko an kawo shi a kawo mishi eh, nazir bi ma'ana inzar to amma shi wannan fi'ilin sa din asali nazar shine asalin fi'ilin sulasi dinsa shi an zara kun ga an masa tahdiya da alhamza to amma asalin fi'il din shine nazara an gane shine na bakanci na alwashi wan nazaru fi alif minhu nazartu inna Allah sama faqtu min nafaqatin aw nazartu min nazrin fa inna allaha ya'lamu abin da kuka bayar na ciyarwa ko kuka yi alwashi na wani alwashi fa inna allaha ya'lamuhu lalle Allah yana sanar maganan alwashi yufuna bin nazri nazri shine wannan alwashi an gane ko haka nan wal yufu nuzurahum shi ma wal yufu nuzur shine jam'u an-nazru an-nazru alwashi al-inzaru shine gargadi an gane su go to waɗannan su ne kalmomi guda biyu da ke da alaka da nazara nazara mun da alif ya zama alwashi anzara ya yi gargadi sai kalma ta gaba نكال له معنيان العقوبة وال والمعرة نعم، والعبرة والعبرة والعبرة معرة سامكم والعبرة يتي نكال جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين kaga جعلناها نكالا نكالا شيني عقوبة وما عقوبة wacce za بزما zama abin wata za ta bada da kafi ga waɗanda suke baya da wanda yake so ya kada irin wannan abin ya ga ukubar da aka yi ga ukubar ta isa ta kore shine hikimar ukuba shine faja'alna hana kala an gane shine ukuba hakan Allah ya ce fa akazahu Allahu nakala al-akhirati al-ula Allah ya kama fi auna da ukuba akhira ta karshe da ula ta farko ana nufin maganarsa an gane ko maganarsa ta karshe da ya ce ana rabbukumul a'la magana ta farko da ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri an gane kuma a dimtu min ilahin ghayri kaga wannan sai wannan gwamnati Allah ya kama shi ta farko da ta karshe akhirati wal ula nakala din shine ukuba yace don haka ma'anar nakal shine al-uquba lahu ma'anayani al-uqubatu wal ibra ibra shine daukar darasi an gane kuma ga Allah hana kalan lima bayna hukuba da abin daukan darasi ga gaban garo da suke gaba da su da wanda suke baya da su sai kalma ta gaba ita ce ma'ara kuskure ne ibra ne an gane din suke da ma'ara kuskure ne eh ce hmm. al-ibra ibra ce من النجاة ومن النجوة وهو الموضع المرتفع ومنه malam ya ce najja daga najja an yi masa tasbiri muta'addin ne bitad'if an gane asalin kalmar naja yanju naja abu ya tsira da kansa yanju yana tsira shi a karan kansa an gane ko kamar da mutumin madina ya da annabi Musa Allah ce lamma ja'a huwa qasa alaihi qasas qala la takhaf najauta ka tsira ka kubuta shine najauta idan wani ne ya kubutar da kai to ko dai ai tabiya da alhamza a ce anja ko ai tabiya da tashdidi a ce najja an gane ko najjana an gane ko manyu yunajjikum an gane da manyun jikum kaga yunjikum shine fi'il mudari in an wanda bai da shadda yunjikum shine fi'il mudari in najja bi shadda duka kuma wa guda illa iyaka malaman larabci na cewa najja in ta zo fa'ala da shadda yana nuna yawaita ne an kaman anzala da nazzala an gane anzala da nazzala idan ka kawo anzala ana nufin an saukar nazzala kuma saukarwa daban-daban an gane saukarwa a lokaci guda ba an gane wannan shi ne ibarorin malaman eh, hau ya ce to anan ja tashdidil jim lafu ma'ana ne ko da minan najja kaga minan shi ne tsira abinda aka tsira sai a ce na na ja na hu an gane abin ko a ce an hu wani gurin a ce fa najjainahu wani gurin a ce fa an jainahu bai tafiya su guda hakanan eh, wannan ma'ana ta ɗaya kenan shi ne tsirarwa daga naja ya tsira an ja an tsirar da shi ko najja shi ma an tsirar da shi shi ya sa yake minan najati najati tsira kamar yadda kala ya kawo mai mali a dukkan ilan najati wata da wuna ne ilan na abin najati shi ne masu da naja ɗan tsira na kiran ku zuwa ga tsira shi ne najati sai kuma wa minan najwa an najwa shi ne al-mawdi murtafi al-mawdu'ul murtafi wuri mai tsantu kun ga nan najwa ya rubuta ta da wawu najati a rubuta ta da alif haka yake ko kun ga haka kiyasin rubutun sa yake amma ga wanda ke duban lura da rubutun qur'ani shi rubutun al-qur'ani najata ne ba mu najwa a cikin karatun al-qur'ani to amma duk inda najatin take za ga rubuta ta dawawa kaman maliya da hukum ilan najati sai ga wasu masu zaman karatu ta ilan najwati saboda za ka ga wawan kuru-kuru ko baka ji zai kuma an baka lura ba sai ka ce ilan najwati to za ka irin wannan tsari ne na rubuta Ba a kamar da ake rubuta alhayati an gane ko hayati duniya sai ga alhayati da wawo ba cewa hayawati an gane ko haka nan bilgudu eh, bilgadati ya dace shi ba sai ga rubuta ta da wawo haka nan irin su as-sala az-zaka da ire-iren waɗannan kalmomi a rubutu ana rubuta ta da wawo amma a karatu to fa da alif ake karanta su shi ka gurin rubutu za ka san saka wanda karaman alif a saman wawo wannan alif din min babin wasali ne domin ka zo karatu ka ce najmati ka ce najati ga alif nan karama da za ka to amma an najwa shi kuma mai wawon shine al-mawdi'ul murtafi wuri mai tudu shi ne zuwa shi ne rabuwa an gane kamar da shi Allah ce wawai na huma ila rabuwatin wuri mai tudu haka nan zuwa shi ma wuri mai tudu da aka wasu malamai suka ce eh, manu na ji ka bi bada cewa a yau za mu jefa ka a najiwa?' shi na najahu a yi alkahu fi da ramahu fi najuwa an gane ku ba wai na tsirarwa ba wasu malamai suka ce ba tsirarwa ake fasa da shi falyoma nuna jika wani ka yau za mu jefa ka a wani tudu badanika da jikinka shi ma an yi sabani wasu malamai sun ce badanika da jikinka kamar da badan yake da ma'anar jisad wasu kuma suka ce a'a badan shi ne a dir'u garkuwa ta yaki irin garkuwa rigar karfe da ake sawa ta yaki ita ce dir'u. suka ce to fir'auna yana da irin wannan rigar garkuwa ta yaki wacce take ta kasaita an kawa ta ga ta karfe ne karfe inganci wanda bugu harbi da suka da tsara da kogin tsara shi sannan kuma har ila yau an kawa ta da wasu kayan ado su lu'u da gwalagwalai aka kawata ta da shi shi ne albadar ga wanda suka fatara za haka fal yau manuna ka gani ga wasu ce a yau za mu jefa ka kan tudu da jikinka ma'ana jiki ba ta da rai ba wasu kuma suka ce alimun da ji ka za mu jefa ka kan tudu da garkuwan nan haka da aka tsanta in ce sanadiyar haka wasu daga cikin bani isra'ila sun yi shakku cewa an yi akwai fir'auna zai mutu a duk irin ambaliyar nan ma bai yi wace fir'aun ya mutu saboda su sun fir'auna bai mutuwa saboda yadda ya ta yaya ta cewa ne allah to shine sai Allah ya so ya nuna musu lallai fir'aun nan da suke zaton bai mutuwa shine gashi zahiri kuma a mace da kuka san shi daga ruwan nan da kuka san shi gashi nan yanda yake Allah zai tsira da shi ku shi zahiri shine to wannan shine fal yawma nunajika bi alaka akwai tafsiri biyu mutum ce nuna jika za mu tsirar da kai ma'ana za mu tsira da kai da jikinka ka yau daga nutsewa can kasar ruwa sai ka kai a dago ka sama don a ganka sai san lalle zahiri ka mutu kuma da jikinka za a dago ka ko ko za a dago ka da jikinka tare da garkuwarka an gane to wannan shine da haka ayar ba ta bayanin cewa za a wanzar da gawar da fir'aun har zuwa kiyamu sa'a Allah ya ce wa fal yawma nunjika bi badanika li takuna liman khalfaka aya malaman suna ta liman khalfaka min bani isra'il kuma kaga aya ne shi ba sai ga bani isra'il har zuwa karshen duniya to amma Allah bai ce lalle zai wanzar da gawar fir'auna ila kiyamu sa'a ba da haka in Allah ya wanzar da ita fa biha wa in bai wanzar da ita ba dama ƙur'ani bai ce zai wanzar da ita ba an gashi ko to irin waɗannan abubuwan suna da muhimmanci mu dinga daukar musamman a wannan zamani da masu karatun ilimin kimiyya da sauransu sai su dauko wani abu sai su zo su azama alqur'ani a sani cewa irin waɗannan abubuwan da suke yi abubuwa ne na tijiriba da zamani suna iya dacewa suna iya kuma zamantowa ba daidai ba kana iya faɗin abu yau ya zama ciki daga baya wani ya gano an samu kuskure a ciki saboda ilimi kullum karuwa yake to kaga sai ilimin ka ne ba da matsala amma duk lokacin da ka jingina shi da ayat alqur'ani kace qur'ani wannan abin ya faɗa kadai to haka zaka samu matsala daga baya kaga sai a zo a jingina qur'ani da haka duk abin da qur'ani bai ce ba a shi a qur'ani bai ce ba a ce ga abin da alqur'ani yace fal yawma nabika bi takuna liman khalfaka aya shin zai wanzu ila ma ba da hazalika ko ba zai gawar za ta ci gaba da wanzuwa ko ko daga baya in bukata ta biya mutane san gani kuma san dauka za su zama to masu ba da labari ga mabadahum to kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda Qur'ani a tsayi da shi inda ya tsaya abinda bai kara ba kar a kara kara ce Qur'ani ne zai wanzar da da Fir'auna har zuwa kiyamar sa kaga Qur'ani bai hada haka ba amma dai ya ce fa yawma nunajjika bi fadlika litakuna liman khalfaka aya wallahu a'lam wannan ta ko ba معناه كلام خفي ومنه ناجى وقربناه نجيا وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من بمعنى الجماعة من الناس في قول وإذ هم نجوى قد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى نعم malam ya ce kalmar eh, najuwa ko ya ce an na eh, naja wa minhu naja ko aulu najuwa ku kalamun hafiyun yawa magana boyayya kamar rada ita ce najuwa an gane ko eh, ya ce wa minhu naja wa karabnahu najiya an gane ko naja ya yi ganawa ganawa ta sirri ita ce naja ita ce ce hakan nan karrabna najiya muka kusantar da shi najiyan wanda za a gana da shi wakila innahu yakunu bi ma'anar jama'ati minan nas wasu kuma sun ce yana zuwa da ma'anar wata jama'a ta mutane musamman inda Allah yake cewa wa idhum najwa yayin da suka kasance najwa kazo suka ce najwa ana nufin jama'a inda suka kasance wasu jama'a masu gadawa. to da haka kenan najwa nan saboda abin da yasa malamai wasu ka fassara ta da cewa jama'atun minna nan saboda damirin da muka gani kaga damirin hum na mutane ne to ka'ida a larabci akwai mudabaka tsakanin mubtada da khabar zaidun karimun ko sifa da mausuf zaidun karimun misali ko ko in za a sifa da ma'anar abu to za a bada ma'anar shi kamar yake bayyananne ba a ba da labari ga wani abu ga abin da yake ismu ma'ana kamar ka ce zaidun karamun kaga zaidun karamun kaga karamun wani abu ne ma'ana amma zaidun karimun kaga karimun mausufun bil karam kaga kana cewa zaidun karimun amma zaidun karamun kaga karamun shi abu ne ma'ana ko ka ce zaidun kiyamun kaga kiyamun tsayuwa ka cewa zaidun tsayuwa sai dai zaidun a tsaye shine ka'imun zaka cewa zaidun ka'imun haka ma zaka cewa zaidun kiyamun ko ce zaidun jalisun cewa zaidun julusun saboda julusun masdar ne mai ba da ma'ana bai da alaka da ism to wannan shine malaman nahwu wasu ce da kuma haka Allah ya ce izhum najwa kuma sun san ma'anar najwa shine ganawa an gane ganawa ita ce najwa kaga ba a cewa mutane ganawa mutane ganawa sai ce mutane masu ganawa an gane yadda abin yake ko to wasu sun ce ana iya cewa haka izuhum najwa ana nufin mutane ganawa yace to a wasu kace an aka haka to ana nufin jama'atun minan nas haka najwa sai zama jama'a daga cikin mutane su ne najwa haka kaga yake da izuhum najwa izuhun izuhum jama'atun wasu masu suka ce ana iya barin shi haka din najwa din da za ka ga babu mudabaka najwa ganawa an kace hum najwa kaman kace hum Eh, julusun ko hum eh, menene eh, kitabatun kaga hum kitabatun kaga hum kitaba daban su daban kace a rijalu kitabatun kaga sai gaba mu dabaka sai dai kace a rijalu katibuna amma a rijalu kitabatun kaga kitaba masdar ne to haka nan ma an kace najwa masdar ne na kalamun khafiyun in kace hum najwa kaga su magana ce goriya shi ga ma'anar bai tafi ba to shi ne wasu ka ce to ma'ana ma'ana boyayya anan sai a ce hum jama'atun kagan ka ce hum jama'atun ma'ana ta bayyana wasu kuma suka ce a'a ai ana iya yin haka dama an saba akwai shi al'adarci idan ka ce hum jama'atun ko a ce hum kitabatun ana nufin takdiri hum ashabu kitabat. an gane ana yin haka sai a ce hum jama'ahum kitabatun ai hum ashabu kitabat shine ala hazfin mudafin taqdiruhu wa izhum ashabu najwa kaga izhum najwa ay izhum ashabu najwa kamar da Allah ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra amana bil haga bir kyakkyawan aiki haka ce bir kyakkyawan aiki shine wanda yayi imani sai su kaddara walakin albirra birru man amana bil kaga sai birru ya bada labarin birru haka nan ga kissar dan annabi nuhu an gane ko kala ya nuhu Allah ya ce da annabi nuhu da ya roki Allah ya rabe ki masa da dansa innabi ne min ahli wa inna walika alhaq wa anta ahkamul hakimin da Allah ya ce kala ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih innahu shi amalun kuma aiki daban daga baka ce mutum amal mutum aiki to shine suka fasara cewa amalun aizu amalin haka nan shi ma suka ce izhum najwa izhum ashabu najwa an gane to shi nuna fasara ya ce ta huwa izo masu sai kalma ta gaba na waƙad wa yi zalika ala hasfi mudafin shine ma'ana kan aka so ba sai an fassara cewa wai na juwa a fassara ta da cewa jama'atun minan nasu ba tunda na juwa ma'anarta ta bayyana ganawa to a batta ko anan ma a ma'anar ganawa to amma dama abin da kake gudu yasa har suka tsallaka nan suka tafi can saboda gudun kada a ce annasu najiwa kuma najiwa ganawa ce kamar a ce annasu kitabatu sai ka ce taimakon haka bar'a a fitar da ma'anar najiwa nan a ce bata zo da ma'anar najiwa ba kuma zai mutabaka ba a ce annasu najiwa mutane ganawa sai ka ce bara a koma a ce a nan ana nufin jama'atun minan nasu ilhum najiwa ilhum jama'atun minan nasu ne sai ce ana iya barinta a jiwa din wannan abin da suke gudu ana iya kauce masa abin da suke gudu a ce hum jiwa su ganawa yake abar ganawa sai a kaddara dama an saba irin wannan takdirin kafin a ce hum jiwa ana nufin hum jiwa a takdirin sa hum ashabu najwa kaga dan ce ashabu shike nan ma ta bayyana an gane kaman can eh, innahu amalun ghairu salih suka ce innahu zu amalin ghairu salih an gane sannan kuma tana da wani takdiri cewa Eh, idan abu ya tabbata ga mutum ya shaye shi abin ya shige sa sosai da kaddara tamkar shi ne wannan abu suka ce dan innahu sa ga kaman shi ne ma mummunan aiki babu wani mummunan aiki kaman wannan yara na kamar suke cewa uzun kaga uzun shi ma ji kaga ana nufin zo uzunin an gane wannan shi ma yana cikin misali to wannan ibara tana tafiya wallahu a'lam sai ce النسيان له معنيان الذهول ومنه إن نسينا أو أخطأنا والترك ومنه نسوا الله فنسيه ما ليش نسيان لقى نسيا ينسى أنغاليكو شيني نسيان نسيا أغاني نجتوا فاسا عدم ربه فنسي أنغاليكو نسيا يا منشي ينسى ينا منشيوا نسيان شيني مصدر ينسى اسم fa'il din shi shine nasi ismul maf'ul din sa shine mansi wa kuntu nisyan mansiya على وزن mansuya ala wazni maf'ul kaga mun tafi ismul maf'ul na fi'il sulasi yana tafiya a ala wazni maf'ul haka mansiya asalin sai aka yi aka mai da wawan ta zama aka yi ya fi ya fi zama an gane shi ko ya ce to wannan shi ne ma'anarsa a zuhul gafala da abin da gafala gare shi kaga nasitahu kana da karatu lokaci kaza sai ka bance sai daga baka tana sai ka ce nasitu na gafala shi ne zuhulu yace az-zuhulu wa minhu in sina aw akhtana cikin zuwan nasiya bi ma'ana az-zuhul shine inda Allah yake cewa mutane ke bari ga lisanul mu'minai cewa rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana ya Allah kada ka kama mu da laifin da mun muka aikata cikin mantuwa in mun yi mantuwa aw akhtana ko muka yi kuskure wannan shine ma'ana ta daya annasiya nisyan bi ma'ana az-zuhul ma'ana ta biyu shine wattarku. abin da ka bari sai ka ce da fita an gane ko na mance da kaza ma'ana na fita mutunsa ko da baka mance da shi a kwakwalwa ba an gane ko sai ka ce nasitu ka bata batun wannan kuma ce da wannan Ya ce wa minhu daga cikin wannan shine Allah ya ce nasullaha fa nasiyahum sun bata batun Allah Allah ya bata batun su saboda shi Allah bai mantuwa a ganin tana zuwa da wannan mana musamman ta gefen Allah ta gefen ana cewa nasullaha sun mance an gane amma shi Allah layansa la yadhillu rabbi wa layansa ubangiji bai mantuwa to kaga kenan ba ana ma'anar mantuwa irin ta zuhuri ba Allah ya ce la yadillu rabbi wala yansa nan kuma Allah ya ce nasullaha ana siya mu kaga ya tabbata ma nan ba dai bace don Allah bai cewa bai yin aba wani guri kuma wani guri bai ce yana yi da ce haka ne kaga da babo kan gaban Qur'ani tun zamanin kuraisha da sun ce ya ga littun Qur'anin ku ya ce karo wa ga kowanne ba nasa da ba nasullaha ana nasiya hum sun mutum Allah Allah ya fito mutum shi kuma la yadillu rabbi wala yansa na manduwa yace nasaha to kace ai go ta bari mu karanta na saka fi kwana a kanta na saka lan ma'anar al ba su hudu na sanarci su makonikin ta'amalun wal izala wa min hu ma'anar saka min kaya faunin siyar faunin siyar bugu ta shi yake eh, na saka lan ma'anar ya ne da ma'ana biyu guda biyu ma'ana ta farko al ba rubutu an gane a ce nasaktul kitaba na kwafi littafi shine ne nasak Allah ce inna kunna nastansi kuma kun tuta amur mun kasance muna rubuta abinda ku kasance kuke aikatawa ma'ana ta dubi shine al-izala izala shine gusarwa daga azala yuzilu izalata an gane azala ya gusar daga zaka zama sunan izala daga izala daga izalatul bid'a wa iqamatus sunnah daga an gabar da rabbi cewa cikin tarihin ta an kawo wa malam rahimahullah sheik abubakar mahmud gumi aka kawo mai suna cewa gashi za a kafa kungiya da suna izalatul bid'a iya na sai ce to a kungiya izalatul bid'a ba ko ba sa sunna ba ai ba ko bai ba yace a ƙara wa iqamatus sunna ai gare sheik gumi ke kawo wannan rahimahullah to da haka ma'anar izala masdar azala yuzilu izalata azala ya gusar yuzilu yana gusarwa izalatan gusarwa shi kaga shine masdar muta'addin sa na zala shi kuma zala yazulu ina bai ya gushe a karan kansa sai a ce zala yazulu an gane ko zala yazulu ya gushe kamar da Allah inna lillahi kusa inna samawati wal arda an tazula an gane kaga zala gushewa wala in zalata idan suka gushe to za ka wannan shine ma'anar ta yace ma'anar sa eh, mene ومنه الازاله شيء يغسروا شيء معنى نبيه ومنه daga cikin wannan ma'ana ma'anan sakh min ayatin aw nunsiha na'ati kaga na'ati shine jawabu shi wannan ma shardiya ce mun yi daga cikin muhammil ma da suka gabata ko akwai shardiya to shine wannan ma'anan sakh min ayatin duk lokacin da muka share ma'anar aya aw nunsiha ko muka mantar da ita shine nunsi nunsi kaga shine muta'addi din nasiya nasiya ya manta An sa ya manta da shi kaman wa ma an sani illa shaida ba kowa ya sa ni na mance ba ko ya mantar da ni da shaida to Allah ya ce aunun si ko mu mantar da ita mu sa ko ku mance da ita an gane duk lokacin da muka yi ɗayan biyun nan ko dai mu shafe aya ko mu manta ka mantar da ita jawabi shine na'ti bi khairin minha ko misali za mu zo da wacce ta ta alkhairi ko ko wacce take kwatan kwatan ta to wannan shine ma'anar annasu ku ci gaba ko ko lokaci ya yi barisa lokaci ya yi <laughs> to za mu dakata a da barisa da laura da lokaci sosai da sala eh ba ba su da bambanci wancan sinin na karfa gani ka tabbaci ko kowace na iya daukar sinin an gane ko kowace na iya daukar sinin a ce na saka ko istin saka don ma'ana guda da ke sa ka gaba su bambance ba kamar ana nufin ta zo istan istansakha shine na rubutu ba Na saka na shafewa ba haka bane kowanne tunda saka da na saka duk kusan ma'anar su guda to da haka kenan kowanne na iya zuwa ko na iya zuwa da kowace maka wallahu ala. na bismillah eh Eh. eh suna magana ne game da ƙur'ani cewa ce naman ce da alƙur'ani sai ka ce unsitu an mantar da ni an gane ko akwai ina jin hadisi kan haka to da shi ne kake ji eh, bunala menene wa zakirna minhuma nusina ne ma na hikima yin shi idan kace zakirna fi na. kaga abin da makamanci an koma ga wancan ka so ka ce na mance da alƙawari an gane ko amma kana iya cewa na mance da alƙawari na mance da zaidu an gane ko na dalla ba sa amma kama abin da ya shafi ta sai ka ce unsitu an mantan da ni wallahu ala eh, shi kenan ko subhanakallahumma wa na nashhadu an ila ilaha illa tafi nastaghfiruka wa to wule wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh